الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستئله ونستغفره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 yau sha uku ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya ƙara dawo da mu wannan masallaci mai tarin albarka zan iya cewa kila karo na biyu ko karo na uku in ma zuwa na wannan masallaci ya zama karo na biyu ko na uku a wato wannan masallaci mai tarin albarka wanda ya fi shahara da masallacin wato malam shehu ko kuma masallacin senta na filin hayin gamani daga sa kaduna to allah subhanahu wata'ala ya kawo mu wannan masallaci muna so mu gudanar da muhadara mai alaƙa da abin da ake kira hajarul muhalif wato nisantan mutumin da ya saba wa sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya saba wa sunna shin yana halatta ne ka yi mu'amala da shi ko yana halatta ne ka zinke alaƙa da shi bayan da kuna alaƙa da shi to malamai sun nuna cewa wato asali alaƙa tsakanin musulmi da musulmi alaƙa ne mai kyau wato baya halatta a gare ka ka zalunci dan uwanka musulmi ko ka zage shi ko ka ƙaurace masa ko kuma ka wulakanta shi Allah subhanahu wata'ala yana cewa innamal mu'minuna ikwa, fa aslihu bayna akhawaykum kawai mu'minai yan uwan juna ne saboda haka ku yi sulhu tsakanin yan uwanku ashe alaƙa tsakanin musulmi da musulmi ya kamata ya zama to alaƙa ne mai kyau a cikin wata aya Allah ta'ala na cewa Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kufar ruhama bainahum annabi Muhammad dai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa'annan wanda suke tare da shi ashiddau 'alal kufar suna tsanantawa kafirai sannan kuma ruhama bainahum suna tausayi tsakanin junansu tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana zaka gansu suna yawan ruku'u suna yawan sujada suna neman falala daga Allah da kuma yardansa kaga ka duba wannan aya shi ma ya fito karara ya nuna wato ala'a tsakanin musulmi da musulmi tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa yau ya kamata ya zama to a haka tsananta wa kafirai mu tausaya wa junanmu kaguwa idan akwai tausayi tsakanin junanmu ba zai yi mu ringa zagin junanmu ba ko mu ringa wulaƙanta junanmu ko mu ringa kausasa wa juna maganganu ko mu ringa nisantar junanmu muna yanke alaƙa tsakanin junanmu haka duk wannan gabaki ɗaya ya saba sannan Allah subhanahu wata'ala a wata aya ya nuna mana sifofin muminai daga cikin sifofin muminai akwai akwai ainihin azillatul alal muminin a izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala wala yakhafuna lawmata la'im wato azillatin alal mu'minin suna kankan da kai ga mu'minai ƴan uwansu sannan kuma a izzatin alal kafirin suna nuna izza ga kafirai suna yaki fi sabilillah ba sa tsoron zargin mai zargi kaga duk waɗannan gaba ɗaya ayoyin suna tabbatar mana alaƙa mai ƙarfi tsakanin musulmi da musulmi sannan a cikin hadisai manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi imanin ɗayan ku baya cika har sai ya so wa ɗan uwan shi abin da ya so wa kanshi mutumin da yake so wa ɗan uwan shi abin da ya so wa kanshi ba zai wulakanta ɗan uwan shi ba ba zai yanke mishi zumunci ba ba zai ainihin katse alaƙa tsakanin shi ɗan uwan shi musulmi ba saboda shi ma ba zai so a aikata mishi haka ba ko sannan kuma wani hadisi annabi na cewa sallallahu alaihi wasallam al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da mu'mini ga mu'mini kaman gini ne sashe yana karfafa sashe. kaga wannan hadisi karar ya nuna mana alaka tsakanin musulmi wato amman ne ne a zama tsintsiya madaurin ki daya ba a bukatar abin da zai sanya musulmi su dare musulmi su ware ya to wa'annan sun yi gabas wa'annan sun yi yamma wa'annan sun yi kudu wa'annan sun yi arewa wannan ya saba wa karantarwar manzo sallallahu alaihi wa sallam ya sanya shi alqur'ani Allah ke cewa innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay lalle wa'annan da suka rarraba addinin su suka zama to kungiya kungiya wa'annan sun ce su yan kaza wa'annan yan kaza wa'annan yan kaza Allah ya ce lasta minhum fi shay ba ka da alaƙa da su ta kowane abu ba ruwanka da su ya rasu lalla kaga shi musulunci baya buƙatar rabuwa a wata aya Allah ke cewa wala takunu kallazina tafarraqu wa ku, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat kada ku kamar kaman wayannan wanda tafarraqu suka rarraba suka yi sabani bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu ga hujjoji bayyanannu sun zo amma sai ya zamanto sun yi sabani an gane wata aya kuma Allah ke cewa kanan nasu ummatan wahida fahtalafu mutane sun kasance al'umma daya sai daga baya suka samu sabani ashe asali ne ake bukata tsakanin musulmi da musulmi su zamanto al'umma daya su zamanto tsintsiya madaurin ki daya kar su zamanto sun rarraba na ilayhi wattaku wa aqimu salata wa la takunu al mushrikeen min ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'a sai daga ayoyi Allah yana bukata ko da yaushe a matsayin mu na musulmi mu zama to kanmu a hadi Allah yana cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gabaki ɗaya ka ku raba. to idan ko nai maka hajaru Imana idan na kaurace maka mun rabu ko da zarar na kaurace mun rabu kenan zai zama to ba mu da alaka da kai to wai shin a cikin musulunci akwai wannan ka'ida na hajarar mubtadi ko hajarar muhalif ko babu tunda dai an ce alaƙa tsakanin musulmi da musulmi soyayya haɗin kai da kuma duk wani abu wanda yake na alkhairi misali to daga cikin abin da yake da muhimmanci shine wannan ƙabiya da ake kira hajarar muhalif wato yana da matsar muhimmanci ɗalibi na salafiya ya san shi kasancewa akwai shi a cikin manhaji na ahlus sunna wal jama'a shine ma'ana kaurace wa mutumin da ya saba wa sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam an gano wannan ko da rashin zama da shi rashin yin magana da shi rashin yin sallama da shi rashin shiga inda yake da abin da ya kama da wannan wannan gaba ɗaya akwai shi a musulunci kuma za mu ga wato irin ƙa'idan da musulunci ya shimfiɗa kafin a yi shi saboda ƙa'ida na addinin musulunci baya halatta mu aikata koma menene sai mun san hukuncin Allah kansa kamar yadda mai ahalari ya karantar da mu wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahi fihi cewa baya halatta ga mutum ya aikata kowane irin aiki ne kowane iri ba har sai ya san hukuncin Allah cikin sa wannan magana mai ahalari magana ne mai tsauri amma mutane da yawa ba sa ba shi tunani domin li'alar yana nuna kafin ka aikata kowane irin aiki sai ka san hukuncin Allah kan wannan aikin in baka sani baka tsaya kyau yadda ka san soja yana jiran umarni ina fata gane wannan za ka tsaya tukuna kafin ka yi kasuwanci za ka tsaya kyau sai ka san dokokin kasuwanci farillansa sunnoninsa musabansa sharuɗansa abubuwan da ke ɓata kasuwanci abubuwan da suke haramun sa'an na ka fara kasuwanci ba wai da zarar mutum ya samu jalli kawai shi ya bude shago ba mutum yana so ya aure kafin ma ya fara tunanin yin aure sai ya san hukuncin Allah kan auren amma yanzu mutane nawa suke aure ba san hukuncin Allah kan shi ba mutane nawa ne ba su da iyaka mutane nawa suke shiga kasuwanci ba san hukuncin Allah ba mutane nawa suke shiga alaƙa kala-kala na addini ba tare da sun san hukunci ba to shi ne mai ahalari abin da ya gaya mana kenan duk abin da za mu aikata sai mun san hukuncin Allah in ba mu sani ba sai ce fa yasalu Ya yace ka tambayi malamai wa yaktabi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sannan kai koyi da masu bin sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. su wane ne wa'annan sai ce allazina yadulluna ala ta'atillah su ne waɗanda suke shiryarwa a bisafin Allah su ne malaman sunna malaman da suke shiryarwa a bisafin Allah wa yuhazziruna min ittiba'i shaytan kuma suna tsoratarwa daga bin shaytan saboda kuma muna so mu amfani da wannan ka'ida na mai ahalari dangane da abin da ya shafi kaurace ma wanda ya saba wa sunna menene hukuncin Allah kan wannan al'amari saboda hatta cikin ahalari shi ma mai ahalari ya yi magana kan wannan hajarul mukhalifin ya ce a ya ce ne? a wala yahillu lahu suhbatu fasiqin wala mujalisatuhu li ghairi darura ba baya halatta ga mutum ya yi abota da fasiki ko zama da shi haka nan ba ba lalura inda ka san mutum fasiki ne ba ka da wani alaka da shi ba za ka zauna da shi ba ba za ku ringa fira da shi ba ba za ku kai ziyara ba sai dai in akwai lalura wanda babu makawa a gare shi misali to shin akwai nasoshi na alkur'ani da hadisi da suka nuna mana za a iya ƙauracewa wanda ya saba ma sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam amsa shine akwai nasoshi kadan daga cikin su wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghayrihi fa in ma yunsiyan naka shaytan fala taqud ba'da dhikra ma al-qawmi zalimin wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina idan kun ga wayanna masu kutsawa cikin ayoyinmu suna yi ma alqur'ani tawili suna karkatar da ayan qur'ani su fassara shi ba daidai ba su kawo san rai a cikin sa fa a'rid anhum to ku kau da kai daga gare su ku kujire daga gare su ba ku ba su hatta kudu fi hadisin gairi har sai sun kutsa cikin wani fira wanda ba wannan ba fa in ma yusu ya naka shedan in ma in ma shedan ya mantar da kai shedan ya mantar da kai cewa wane yana injili ga ayoyin Allah wane yana zagin manzo sallallahu alaihi wasallam wane yana ƙaryata hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wane yana zagin ainihin sahabban manzon Allah da matan annabi yana musu injili an gano wannan ko kaga wane yana kutsawa cikin ayoyin Allah sai Allah ya mantar da kai sai kai mu'amala da shi kana cikin mu'amala da shi sai ka tuna wannan ba shine wanda ya zagi annabawan nan daga ce fala taba ut ba'da zikra ma al-qawmi zalimin kada ka zauna bayan ka tuna kada ka zauna tare da mutane azzalimai sai Allah ya kira wa'annan masu kutsawa cikin ayoyin Allah duk wani kafiri ya shiga cikin wannan aya duk wani dan bid'a ya shiga cikin wannan aya dan bid'a bai zama to dan bid'a ba sai da ya kutsa cikin ayoyin Allah an gano wannan ayi yawa an kira dan bid'a dan bid'a ne saboda kutsa wanda yayi cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala to saboda a cikin wannan aya akwai dilala zahiri akan haramcin zama tare da ma'abota bid'a da kuma zama tare da ma'abota san rai akwai mutumin da ya san gaskiya kirikiri in ka kawo mai aya wato sai ya lankwasa nan ka bi shi nan ya kara lankwashewa nan wajen wato kwata-kwata baya son gaskiya idan ka san mutum ɗabi'an shi ne wato ko an kawo mai gaskiya baya so to shi ma irin wannan baya halatta ka zauna da shi kuma wato zama da irin wayannan mutane yana daga cikin manya-manyan zunubai irin su zina irin su shan giya irin su caca to shi ma haka yake a cikin nasar alkur'ani Allah ya kara da cewa waƙad waƙad Allah ya cewa waƙad zanna alaikum fil kitab an idza sabi'tum ayatillah an idza sabi'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghayri innakum idhan misluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah ya hakika mun saukar muku a cikin littafi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha idan kun ji ayoyin Allah ana kafirce masa eh kuna zaune a wani waje sai kuka ji ana kafirce ba ayoyin Allah subhanahu wata'ala wa yustahza'u biha ana izgili ga ayoyin Allah kuna zaune a wajen sai Allah ya ce fala taqawdu ma'ahum kada ku zauna tare da irin wa'annan mutane hatta ya kudo fi hadisin gairi har sai sun kutsa cikin wani fira wanda ba wannan ba to yaya hukuncin wanda ya ji ana zagin manza Allah ya zauna a wajen ko wanda ya ji ana sukan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ko ana izgili ga matan manzo sallallahu alaihi wasallam ko ana ƙaryata hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya ji ana ta yin wasu irin zikiri wanda a cikin zikirirka akwai shirka a cikin zikirin akwai bid'o'i a cikinsu ko ya ji ainihin malamai masu surkulle suna tsafe-tsafe suna kaza amma kuma yana zaune tare da su akwai masu irin wannan ra'ayi sai su ce ai mu ni ah, alhamdulillah ne yanzu na fi karfin in ɓace ne yanzu zan iya zama tare da kowane irin dan bid'a kowane irin kafiri na fi karfin in ɓace to shin musulunci ya baka daman yin haka shine Allah ta'ala ya ce fala taqudu abu. kada ka zauna tare da su ko da kana ganin imanin ka mai karfi ne an gano wannan ko hatta ya kudu fi hadisin gairi innakum idan misluhum lalle ku in dai kun zauna tare da irin wayannan to abokin barawo barawo ne lalle ku ma misalin su ne in kullum muna ganin ka tare da mai zagin sahabbun manzo sallallahu alaihi wasallam za mu kira ka dan shi'a sai mu ce dan shi'an nan ba dan shi'a bane ba to ma su wane ne abokansa daga cikin manya-manyan malaman salaf ina ganin su biya da sauri an tambaye shi me za ka ce kan malam wani aka ce sai ce ku bincika su wane ne abokansa ka ce mafi yawan abokansa suna da aƙidan kadariya wato suna da aƙidan inkarin kaddara ya ce to fa huwa kadari to shi ma ɗan kadariya ne ina fatan gano wannan ya zama to kai kana da awon kai ahlus suna ne kai kana da awon kai salafi ne ba ka da abokai sai yan shi'a ba ka da abokai sai sufayi ba ka da abokai sai yan kalakatu ba ka da abokai sai yan jama'atu tablik, ba ka da abokai sai yan ikwanul musulmi kullum kana manna da su in ana neman ka to kana wajen su innakum idan misluhum lallai kuɗin nan misalin su ne an gano wannan ayi wani mawaki yana cewa anil marji la tas alfa absir qarinahu wa kullu qarinin bil muqarin yaktari wato dangane da mutum kada baka tambaya in an ce maka menene halin wani kada baka bincika game da halayensa kawai ka bincika su wane ne abokansa kowane aboki yana koyi ne da abokansa ina fasan gane wannan to saboda haka sai Allah ya nuna mana haka din inna allaha jami'ul a munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'a lalle Allah subhanahu wata'ala mai tara kafirai ne da munafikai a cikin jahannama gabaki daya to karkashin wannan aya da aka ce innakum idan misluhum idan mutum yana mu'amala da kirista to shin za mu ce shi ma kirista ne alhali mun san shi ahlus sunna ne mutum yana mu'amala da Kirista mutum yana mu'amala da mai bautan gunki amma mun san kullum tare muke sallah da shi shin za mu iya jingina shi mu ce shi kafiri ne mai bautan gunki da shi a'a wato nan wajen misalin lalle kum izan misluhum ko misalin su ne wajen fasikanci ko misalin su ne wajen bid'a amma ba a kafirta mutum dan yana mu'amala da kafiri sai dai idan yayi imani da kafircin su karara an gane wannan ko ba a ce mutum haka nan idan kana mu'amala da ɗan bid'a wato ana jingina ka zuwa gari saboda an san a hankali a hankali nan gaba za ka zama to ɗan bid'a din Allahu a'lam to da kuma inda Allah ta'ala ke cewa wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun kada ku karkata zuwa ga wanda suka yi zalunci sai wuta ya shafe ku idan har ka san wayannan azzalumai ne wayannan akafirai ne wayannan yan bid'a ne wayannan yahudawa ne sai ya zama to kana karkata zuwa gare su sai Allah ya ce fata masakum nar sai wuta ya shafe ku wa ma lakum min dunillahi min awliya ba ku da wasu mataimaka koma bayan Allah sun malatun sarun sa'annan ba za a taimake ku ba to imamul qurtubi Allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa a hakamul qur'an yana cewa a sahi fi ma'ana hazil aya ingantaccen magana ga ma'anan wannan aya annaha dalla ala hijrani ahli Kufur. ita ayan tana nuna mana kauracewa ma'abota kafirci wal ma'asi da ma'abota saban Allah min ahli bid'ah daga cikin ma'abota bid'a wa ghairihim da wasu su fa inna suhbatuhum Kufur aw ma'asiya domin abota da su in ma ya zamanto kafirci ko ya zama to saban Allah idin su ba la ta kunu illa an mawadda domin abokantaka baya kasancewa sai ta hanyar soyayya in ga mutum na abota da dan a yana son dan shi an in ma ya zama to yana son dan an ko yana son shi'anci ga mutum yana mu'amala da dan sufi to yana son sufanci ne ko yana son wato sufin an gane wannan ko shine maganar da Imam Al-Qurtubi yayi a wata aya ta alqur'ani Allah yana cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwatuna man hada Allah wa rasula ba za ka taba samun mutanen da suke da awon wai sun yi imani da Allah da rana karshe suna nuna soyayya ga wanda ya saba ma Allah da manzo ba zai yi ba walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikwanahum aw ashiratahum ko da sun kasance ubannin su ne ko 'ya'yansu, ko ƴan uwansu, ko dangin su ne an gane ko kaga waɗannan kaɗan daga cikin ayoyin alkur'ani kenan to akwai kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi daga abu huraira radiyallahu an yana cewa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce sayakunu fi akhir ummati nasun yuhaddisunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum za a samu ƙarshen zamani wasu irin mutane za su ringa ba ku wani hadisi wanda ba ku taba ji ba da ku da ubanninku su ƙirƙiro maganar ƙarya su jingina zuwa ga manzan Allah ba ku taba jin irin wannan ba da ku da ubanninku saboda haka fa iya ku wa iyahu ka ku da su kaga mutanen da aka ce shaidu ku da su menene alaƙa ku kenan a ci gaba da zama tare ana fira tare kana kai musu ziyara a ka kaurace musu mutanen da suke kirkiro ƙarya su jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam to wa'annan ba ka da alaka da su face ka ka nisance su wannan hadisi imamu muslim ne ya ruwaito shi haka nan ya zo cikin wasu hadisai masu yawa wato hadisai wanda manzo sallallahu alaihi sallam ya ƙaurace ma wasu masu saban Allah har sai da suka tuba akwai wayannan hadisai wanda an ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga jama'a daga cikin sahabbai daga ciki akwai hadisin na mashhur wanda kusan ɗan uwa da yawa sun san hadisin hadisin Ka'ab bin Malik al-Ansari bawan Allah da sahabbai gaba ɗaya sun dunguma sun tafi ta Tabuka amma shi shedan ya dan furge shi a wannan lokaci lokacin nan wato akwai ɗayan itace ɗayan itace sun nuna sannan ga inuwa sai ya zamanto hankalin shi ya fi karkata zuwa ga ya zauna a madina ya ta tsinka ɗayan itace yana ci sannan ya kwanta ya sha inuwa shedan na nuna mai wato tabuka gari ne mai nisa akwai zafin rana ka yi zamanka a gida ka sha inuwa ka yi zamanka a gida ka ji daɗi misali ina ba ta gane wannan to a lokacin nan sai kawo bin malik shedan ya kurge shi a sahabu manzo Allah kuma shedan ya kurge shi dama zai yi haka eh sahabu manzo mutanen da Allah ya musa alƙawarin aljanna kuma shedan ya kurge su zai yi zai yi saboda sahabbai mutane ne su shi kuma dan adam dama Allah ya ce yuridullahu li yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa Allah yana so ya sassauta muku amma ya halicci mutum mai rauni shi dan adam wato duk darajarsa duk karfin imanin shi tare yake da cika goma ba annabawa ne suke kammala cikakku amma sauran mutane sai dai mu ce suna da karfin imani fiye da mu sai dai mu ce sun mana fintinkau kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasibahu cewa kada ku zagi sahabbai na na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uhudu na zinari wallahi ba zai kai mudu ɗaya na sahabi ga kai ko ma rabinsa kaga wayannan bayan Allah sun mana fintinkau a wajen imani sun mana fintinkau a wajen me a wajen aiki ba za mu iya kamo su ba amma kuma wannan ba yana nuna cewa sahabban ma'asumai bane suna iya yin mai suna iya yin kuskure kuna ne ko to shi wannan ka mali ya yayi wannan kuskure bai samu ya je yakin tabuka ba da annabi ya dawo annabi ya kira shi da shi da sauran abokan shi guda biyu ya tambaye su me yasa ba ku je yaki ba labari ne mai tsawo to sai suka ce kawai su kowa da kowa na ta zuwa wai da bazai yakin ba kowa na ta zuwa ya yi ƙarya sai a kyale shi amma su suka ce gaskiya za su gaya ma annabi gaskiya sun san ko sun mai ƙarya Allah ta'ala zai iya saukar da wahayi ya tona musu asiri shi ne sai suka yanke hukunci annabi ya ce musu me yasa ba ku je yaƙi ba ne shin ba ku tanaji kayan yaƙi ba ne ya ce ya rasulallah da a ce mun zauna a wajen wani daga cikin mutanen duniya da mun ga cewa za mu iya fita daga daga ainihin uzuri da ƙarya saboda kamar ka abu malik ya rasula an bani iya magana wallahi na san yadda zan tsara magana kuma ka yarda da ni amma na san idan na maka ƙarya Allah zai iya tona min asiri to garan gaya ma gaskiya wallahi shedan da ya tuje ni ban da wani uzuri to wannan bawan Allah sai manzo Allah ya ce amma haza fa qum hatta yaqdi Allahu Ya yace amma kai ka tashi daga nan har sai Allah ya yanke hukunci game da kai abinda Allah ya yanke da shi za mu yi aiki da shi da sauran abokansa guda biyu ina ganin manzan Allah tun daga lokaci ya ce a ƙaurace musu kada wanda ya ƙara musu ko sallama ne kada a ƙara musu sallama sannan kuma kada wani ya kai musu ziyara su ma kasu kai mai ziyara ko da ya kai ma ziyara kada ka mishi kaka ce mishi kufan ina ganin wayannan bayan Allah sun zauna kwana hamsin ba mai ce musu kala a Madina kwana hamsin wanda ta abin malin yi cewa kwana hamsin din nan ya zama to kamar shekaru masu yawa a gare shi ya ce madina ta zama to mai kunci bayan da tana da fadi ya ce sai madina ya zama to kamar ba kamar garin da ya sani ba akwai dan uwan shi wanda yake masoyi shi wanda a duniya bai da masoyi kamar sa yake sun kowa ya ƙi magana na san shi ba zai fasa mun magana ba bari jan same shi ya je ya lallaba ya fi bango ta katanga ya tsallaka ta bango ya tsallaka bango ya je ya shiga gidan dan karama kowa ya gan shi ya kai ma dan uwan ziyara ya zo ya kai dan uwana assalamu alaikum yace na rantsi da Allah wa ina ma shakka shi harshen shi ya motsa da bayar da sallama ko bai motsa ba shi yana ma shakka harshe ya ma motsa ko bai motsa ba yake ya kai uwana ka san ni fa ina son Allah da manzansa ya kai uwana ka san kaza ka san kaza yayi banza da shi shin waɗannan mutane ƙananan masu imani ne kaga ɗan wani da zai yi tunanin ai bari mu tattauna tunda ba mai kullum kuma wannan bawan Allah tunda manzon Allah ya ce kada a yi magana da wani to ɗan uwan shi ne na jiki kuma babu soyuwa a gare shi haka wannan ɗan uwan ya gama maganar shi wallahi bai ce shi ukun ba kawai sai idan shi ya cika da kwalla nan take arafi ta katanga ya kalla kai fita ina ba san gani kaga wannan shi ne kyakkyawan misali na hajarar muktadi ko kuma saba a kauracewa mai saban Allah wannan bawan Allah ka bin mali yana zuwa kasuwa in zai kasuwanci nawa ne kaza sai dai kawai a mai ishara ba mai gane kudin sai dai a mai shara ya gane ya bayar duk maganar da zai banza ce yi da shi haka yake yawo shi kadai a kasuwa ya gama yawon shi ya dawo ya zauna a gida in za a yi sallah sai ya zo masallaci kusa da manzo sallallahu alaihi wasallam ana sallah sai ta kallon annabi da ido in an yi sallama sai ya ma annabi sallama wala shi ma bai sani ba ko annabi ya amsa mai ko bai amsa mai ba haka wannan bawan Allah ya rayu kwana hamsin kamar shekara hamsin na ba gane kai abin ma da ya fi tsanani wato yana da mata sai annabi ya aika da ɗansa ko aka ce ma aka ce mai ya nisanci magana da matan shi da kuma hulɗa da matan shi hulɗan aure da komai da komai to shikenan sai ya nisanci hulɗan aure da ita ba sa magana da ba sa komai da ita can daga baya sai aka ce masa ka ce ka nemi izini wajen manzo Allah sauran abokanka guda biyu da Hilal bin Umayya da sauransu sun je sun nemi izini cewa matan su ringa musu girki sai ce wallahi ba zan je ba ai sauran sun nan kon biyu ni kuma saurayi ne mai karfi idan na je na nemi izini manzo Allah zai ce ta yi girkin da kaina bai je ba shi ne da annabi ya ce ya nisanci matan shi ya ce a tambi annabi zan sace ta ne ko me zai aikata A kashe ba magana saki sai dai ba ka yi magana da ita ba magana sakanta kuma haka aka yi haka wani hamsin din nan an gani sai da Allah ta'ala ya saukar da aya yana mai kubutar da da su Allah ya nuna ya yafe musu kuskuren da suka yi Allah ya ce laqad lawa ala nabi wal muhajirin wal ansar الذين اتبعوه في ساعة الأسرة min ba'di ma kana yazqulu fariqun minhum thumma taba alaihim liyatubu innahu bihim lara'ufur rahim wa ala salasil ladzina kullifu hatta idza daqat alaihim al-ard bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu har zuwa dai karshen ayan Allah ya nuna ya karbi tuban su zunubin da suka ya gabata musu a lokacin ne aka fara mu'amala da su kaga wannan hadisi manzo Allah ya sa an cewa wa abu bil Malik kwana 50 sannan kuma akwai amru akwai akwai ainihin hadisin ainihin hadisin nan da ya shahara hadisin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da annabi ke cewa al-Madina haramun ma baina ayr ila thawr Madina harami ne tsakanin dutsen ayr zuwa dutsen fa man ahadasa fiha hadasan duk wanda ya kirkiro wani abu na bid'a a cikin ta ko ya farar da wani abu wanda hukuncin Allah zai hau kan shi au awa muhdisan ko ya tattaro mai kirkiro bid'a ko ya tattaro mai farar da wani abu wanda hakkin Allah ya hau kan shi fa alaihi la'natullah inuwa Allah ya tabbata a gare shi wal mala'ika da mala'iku wan nasu ajma'i kaga shi duk mutumin da ya kirkiro bid'a Allah ya tsire mishi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura cewa matar shi Zainab bintu Jahsh radiyallahu anha wato kusan wata biyu wajen kusan wata biyu annabi yayi fushi ya ce mata saboda me saboda saboda maganar da ta faɗa wato ta faɗa ma ainihin kishiyarta Safiya bintu Huyay ita Safiya asalinta ba Yahudiya ce ta musulunta to sai ya zamanto idan wani abu ya haɗa su da matan annabi sai su rinka su daɗin abu su ba yahudawa ba ne na ba gani to ita safiya wata rana wani abu ya haɗa su da zainab bintu jahash shi ne zainab ke cewa ana ƙo'udi filkar yahudiya shi ni ne zan ba wannan ba yahudiyan kaza annabi ya ci haushinta akan wannan ya ƙaurace mata kusan wata biyu an gani saboda addinin musulunci ba addinin larabawa ba ne kaɗai ba addinin ajamawa ne duk mutumin da ya amshi musulunci addinin shi ne inna allaha astafa da ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min Zakari wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda allahi atqakum ashe ba bambanci tsakanin balarabe da ba'ajame da waye da waye sai da tsoron Allah gaba daya wanda yafi kowa tsoron Allah shi yafi daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan hadisi yana cikin sunan abi dawud sannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura cewa ainihin wato Ammar bin Yasir annabi ya ya mishi hajaru ya ki mai mai da sallama Ammar yi ma annabi sallama annabi ya yi mai sallama saboda ya sanya wani turare wanda ya keɓanta da mata ne kawai su turaren mata kawai ke sanyawa sai shi ya zo sanya wannan turare da ya yi ma annabi sallama sai annabi yake amsawa sai da ya je goge wannan turaren ya wanke shi sa'annan manzo Allah ya amsa mai sallama shi ma wannan hadisi ingantacce ne yana cikin sunan Abi Dawud da kuma musnad na ainihin Imam shi. sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kaurace ma wani mutum wanda ya masa hajar lokacin da ya ga wani zobe a hannunsa zobe na zinari annabi ya ga zobe na zinari a hannun mutumin kusa a ƙa'ida, namiji baya halatta ya sa zoben zinari mutumin ya yi ma annabi sallama annabi ya kau da kai ya kyawun sallama sai da mutumin ya gane cewa kuskuren shi zoben zinarin da ya sanya sai da ya cire wannan zobe daga hannunsa ya wurgar da shi sa'annan manzan Allah ya amsa mai sallama shi ma wannan hadisin akwai irin shi daga ainihin abisa sa'id al hadisin na cikin sunanin nasa'i da kuma al'adabul mufrad sannan kuma akwai wani bawan Allah da ya sanya tufafi guda biyu irin na mata tufafi guda biyu jajaye irin na mata ya yi ma'annabi sallama manzan Allah ya ƙi amsa mashi da akwai irin wa'annan suna nan da yawa masha Allah al'an ake نعم إن شاء الله لا بأس bayan waɗannan hadisai a gurguje mun ga hadisai da dama sun nuna mana annabi ya ƙaurace fiye da wasu ma an ƙaurace ma wani kwana hamsin wani hadisi kuma gashi annabi ya kawai cewa matar shi fiye da kwana fiye da wata biyu ko kusan wata biyu misali da dai sauran hadisai wanda wasu an kaurace musu da yawa haka to ga kuma hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa la yahillu li rajulin an sau akahu fawqa salasin baya halatta ga wani mutum ya kaurace wa dan uwan shi fiye da kwana uku yaltaqiyani fa yuridu hadha wa yuridu haza wa khairuhuma allazi yabda'u salam ya zama to sun hadu wanda ya kauda kai wanda ya kauda kai biyayyan su shine wanda ya fara da sallama to wannan hadisi ya nuna duk abinda da dan uwanka ya ma kada ka aurace mai fiye da kwana uku to amma ga ka'ab bin malik an aurace mai ainihin kwana hamsin sannan ga manzan Allah ya aurace mai iyalinsa kusan wata biyu to yaya za mu yi mu haɗa waɗannan nusus to shine malamai suka yi bayani cewa abin da ya shafi wato haƙƙinka kai ya zalunta kai ɗan uwan naka to shine kada ka wuce kwana uku shari'a ya baka kwana uku don ka huce za ka iya yin banza da shi ka kime magana har kwana uku har sai ka an baka da bayan kwana uku sai ku dawo ku ci gaba da sallama amma in ya shafi haƙƙin Allah ya zagi sahabi ya zagi manzan Allah ko kuma yana wulakanta hadisin annabi sallallahu ko yana kirkiro bid'o'i yana jinkira wa musulunci wannan kana iya ƙaurace mai ko shekara nawa ne ma har sai ya dawo ya gyara to wannan shine abin da malamai suka bambanta akan shi to sannan an samu irin wannan zamanin sahabbai su ma sahabbai sun yi irin wannan hajar din kamar Umar radiyallahu anhu ya kaurace ma wani bawan Allah ana kiran shi Ziyad bin Hudayr lokacin da ya ga wato ya sanya wani irin tufafi wanda bai dace ba sannan gashi ya cika kashin baki ya cika shi bai rage shi ba a lokacin nan sai ya yi wa umar sallama sai umar ya ƙi amsa mai sallama sai da wannan bawan Allah ya je cire wannan tufafi sannan kuma ya je rage gashin bakin shi ku duba littafin hiliyatul auliya na na Abu nu'aim mujalladi na hudu shafi na ɗari da casa'in da bakwai sannan Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu ya kasance yana kama masu masu caca da masu dara yana kama su ya kai su kurkuku ya saka yazu an gane kuma yana hana a musu sallama shi ma wannan nau'i ne na mai nau'i ne na ainihin kauracewa masu sabon Allah da masu bid'a wannan magana yana cikin al'adabul mufrad mujalladi na dai shafi na 433 sannan abdul ah, abdullahi bin umar radiyallahu anhu wato abdullahi wato Umar radiyallahu anhu wata rana ya ga wani mutum yana harbi da ƙananan tsakuwa sai ya sanar da shi cewa wannan abin da kake ba daidai ba ne sai wannan bawan Allah sai ya ci gaba da yi a nan wajen nan take sai ce to ina gaya maka cewa manzan Allah ya hana amma ka ci gaba da yi wallahi la ukallimuka abadan wallahi ba zan ƙara magana da kai ba har abada sannan kuma akwai hadisi na Hammad bin Zaid daga yanzu bin Sulaiman bin Yasar cewa lalle wani mutum daga kabilan Banu Tamim ana kira shi Sadiq sunan mutumin kenan Sadiq ya zo Madina da ya zo sai ya zo da wasu irin littattafai yana ta cusawa mutane shubha yana ta cusawa mutane shubha a cikin addini to da yake yana ta cusawa mutane shubha sai labari ya kai wajen Umar dan Khattab radiyallahu anhu lokacin shine amirul mu'minin sai Umar ya aika a kirawo shi bayan Umar ya aika an kirawo shi sai Umar ya tanaji wato hulaloli ya tanada ya tanaji giya na dabino a lokacin da wannan bawan Allah ya shiga wajen Umar sai Umar ya ce masa kai man anta wane ne kai ala sai ce ana Abdullahi Sabi ni ne bawan Allah mai suna Sabi sai Umar ya ce to ni ma wa ana Abdullahi Umar ni ma ni ne bawan Allah Umar sannan nan take Umar ya dauki tsuman giya yana ta zane shi yana ta zane shi yana ta zane shi an ce bai gushe ba yana dukan shi sai da ya fafasa mai jiki ya fasa mai kai kini na ta tsiyaya daga daga fuskan shi wannan bawan Allah ya ga dai Umar ba shi da lokacin tsayawa da duka Umar sai duka yake sai duka yake ya ga duka yayi duka al'amarin ya kai inta yake hasbuka ya amiral mu'minin faƙar wallahi zahaba ma kuntu a jidu irasi ya ce ya ishe ka ya isa haka ya sarki muminai ya isa haka wallahi duk abin da nake ji na rikici ya tafi wato ma'ana duk wayannan wato ayoyin qur'ani yake zuwa sai ya hada ayoyi karo ya ce wannan aya ta yi karo da wannan sai ya tambaye ka me wannan aya take nufi da kaza yana kawo mutane rikici to shine Umar da ya ji labari shine ya mishi wannan makiyacin duka din sannan Sa'id bin Musayyab shi ma ya ruwaito wannan cewa sabik din a tamimi wato ya zo wajen sarkin muminai umar dan khattab sai ke tambayan umar a wata ruwaya kenan ce ya amiral a birni an ce zarwa Ya ce ya kai sarkin muminai ka ban labarin ma'anar wannan aya duk wasu abubuwa masu wuya su ya tattara ya wallafa littafi a kansu yana zuwa yana jaraba malamai da su an gani take kafan labari game da wazariya ta zarwa me ma'ananta? ala sai umar yace kiyar riya yace wannan tana magana ne akan iska yace wallahi da ba dan naci manzon Allah ya faɗi wannan ba wallahi da ban gaya maka ba yace ka yi daidai to kafan labari me ma'anar hamilati wikra sai umar yace wannan hamilati wikra din ana nufin gizagizai ne da ba dan naci annabi ya faɗa ba wallahi da ban gaya maka ba sai ce to ka labari game da wannan aya fal jariya yusra sai ce wannan ana nufin jiragen jiragen ruwa ne su ma da ba dan naji annabi ya faɗa ba wallahi da ban gaya maka ba sannan bayan ya gama sai ce ka gama yace eh. na baka amsa yace yazo eh, shi kenan Shi ne Umar ya ɗauki bulala ya fara dukan shi ya fara dukan shi yana ta duka har sai da Umar ya mai jina jina jikin shi ya gama jin ciwo bayan ya ji mai ciwo gaba ɗaya a cikin shi ya fasa mai jiki sai sa aka kulle shi bayan an kulle shi sai usai da umar ya bari ya fara warkewa sai sa ƙara dawo da shi ya ƙara fama ciwon ya ci gaba da dukan shi a lokacin nan sai wannan bawan Allah ya ce to wallahi duk wani rikici da nake ji aka yi na yanzu na gamsu tun kafin in yi tambaya yanzu na gama gamsuwa kawai ba zan ƙara wannan tambaya ba sai ya sarki mu'minai an gane wannan ko to sai umar ya ce to shikenan sai umar ya sa aka dauke shi akan sirdi na rakumi ya rubuta wasiƙa zuwa ga abin musa al-ash'ari yana gwamna an harim alaihi mujalisatun nas cewa ka haramta mu wani zama cikin mutane ma an gane ka haramta mishi mai zama cikin mutane an ce bai gushe ba cikin wannan hali ba a mu'amala da shi duk inda yake sai jama'a su dare har sai da wannan bawan Allah ya je wajen gwamna a ba Musa al-Ash'ari ya ce mai na rantse da Allah Tun wannan shubha haɗin da ake zargina da shi wallahi yanzu na gamsu na janye daga gare shi ba zan ƙara yi ba a lokacin nan sai shi Abu Musa sai ya gamsu sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga sarkin muminai gaba ɗaya Umar dan Khattab yana ba shi labari cewa wannan bawan Allah ina ganin ya tuba ina ganin insha Allah ba zai ƙara fadawa cikin wannan abin da ya fada din ba a lokacin sai umar ya ce to shi ke na tunda abin ya zama haka a kyale shi sai aka kyale shi suna fasa gane to kun ga ire-iren wayannan suna nuna mana da ana samun mutane irin umar a wannan zamanin kuna ganin za a samu masu zagin sabai kuna ganin za a samu wani ya samu hadisin annabi ya karyata kuna ganin za a samu wanda zai fifita ra'ayin wani imam akan maganar manzo sallallahu alaihi wasallam a ce manzo Allah yayi magana sai wani ya ce ai maganar imamu wani ya fi hadisan annabi kaga to mutumin da inda akwai irin su umar duk sanda aka samu irin wayannan miya yan bid'a nan take za su ɗauki mataki a kansu to ma sai zaman to yanzu an ba mutane dama kowa ne abin da ya gara ma. kwanan nan kuka ji labari wani ya zagi manzon Allah wani shi dariƙa ne ya zagi manzon Allah duk da sunan sunan yan dariƙa sun ce dariƙa shi ya fi karfin su haka su sauran ɗari sun ce ba ruwansu da shi sun doka sun ce tun bai san shiga shi nan ba ruwansu da shi wasu daga cikin malamansu duk da zafin tarikan suka ce wallahi tallahi duk mutumin da ya zagi annabi kafiri da ba ruwansu da shi ina fatan gane wannan to almuhim dai kaga in dai za a samu mutane suna saba wa sunna ko mutane suna yi fito na fito da su a kaurace musu to insha Allah za a samu maslaha mai girman gaske to amma na ɗan fara muhadara an nuna mun cewa wato lokaci ya yi kusan an ce ɗan minti goma ne daga kiran sallah zuwa yanzu ba na san yanzu minti goma har ya cika to shi ne ban san yadda za a yi ba za a dakata haka ne ko za mu dakata ɗan abin da ya samu Allah ya sanya masa albarka shi ne domin yanzu an ce lokaci ya yi in na fara in na taso yanzu to kila a ƙara wani minti ishirin nan shi ne magana akwai ƙa'idoji da dokoki da ake bi da sauransu kafin a kaurace wa ɗan bid'a da sauransu haka abu ne wanda yake buƙatar bayani da kuma nutsuwa a cikin sa to muna ganin za mu dan dakata a nan wajen abin da ya samu Allah ya sanya masa albarka yau kuma inda muka yi kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mana yau zan dakata a nan a sai mu dan bada lokuta da za a yi tambayoyi in Allah ya haɗa mu wasu lokuta insha Allah sai mu warware sauran abubuwan da suka rage السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allahumma wa tambaya mai amfani gaskiya a na yi bayani cewa rabuwa babu kyau kuma ba ma ni na faɗa ba Allah ta'ala shi ya faɗa wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ko yi riko da igiyan Allah gaba ɗaya ka ku rarraba a sai kuma gashi an samu wani hadisi ya ce sataftari ummati ala salasi wa sab'ina firqa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da sannu al'ummata masu da'awar musulunci za su kasu kashi saba'in da uku kuma kullum hafin na illa gida dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai dai guda ɗaya kawai saba'in da biyu ɗan wuta ne ɗaya ne kawai ɗan aljanna shi ne sai annabi ya ce man kana ala mislu ma ana alayhi yau mu asabi shi ne wanda ya kasance akan kwatankwacin abin da nake kai yau ni da na? kaga ƙarƙashin wannan hadisin ya nuna za a rarraba ai hadisin ba ya ce wai rarrabuwa na da kyau ba ne. hadisin na ba mu labarin abin da zai faru ƙarshen zamani za a samu wasu miyagun malamai za su kirkiro bidiyoyi su cusa cikin addini su kawo rabuwan kan mutane ina fatan gane musulunci baya son rabuwa amma kuma miyagun mutane suna kawo rabuwan da a ce dukkan mutane kowa zai tsaya kan aƙidan ahlus sunna wal jamaa da an samu mai haɗin kai to sai wani ya fandare ya kawo nashi akida wannan ya fadare ya kawo nashi wancan ya fadare ya kawo nashi to anan sai kaga an samu akidu kala kala ko shi muna kallo akidu kala kala muna tare da su akwai akidu na zagin sahabban manzon Allah akwai akidu na cewa hadisan manzon Allah ƙarya ne akwai akidu na sufanci wanda su suna bautan waliyai ne ana bautan waliyai ana bautan shehunnai da abin da ya kama da wannan sa'annan kuma ga irin su yan tablik wanda suna rafewa da cewa su ahli sunna ne amma karkashin kasa biri bid'a ne su ma misali to duk ire-iren wayannan kungiyoyin ga sunan malaman suna ta kirkiro wasu abubuwa sababbi suna cusawa cikin musulunci wanda kirkiro wasu abubuwa sababbi a cusa cikin musulunci shike ke kawo rabuwan kai da kowa zai tsaya akan karantar wanda manzo Allah ya karantar ya tsaya bai ƙara wani abu ba bai sanya san rai ba da mun samu haɗin kai saka wane ne mai kawo rabuwan kai ahalin suna ne mai kawo rabuwan kai ko biya bidiya kaga dan bidiya mai kawo sabon abu a cikin addini shi ne kawo rabuwan kai amma kai ahalin suna ka tsaya kan asali ne an gane ai to annabi ya nuna duk wayannan masu kawo rabuwan suna cikin wuta wannan wanda ya tsaya kan asali shi ne yake cikin aljanna shi ne ahalin suna Allahu Thank you.

za ku yawan ji tana kawo maganar hasar banna ko sayin kudu lokacin mutane suna yawan kawo sunan wayannan bayan Allah to za ka san wayannan suna bin hasar banna ko sayin kudu to su ne yan ikwanin musulmi su kuma aƙidansu shi ne wato a raba kada aƙida ko shi aƙidansu shi ne a raba kada aƙida kamar ya za su gaya ma cewa wato zaman da muke a nan babu ruwanmu da ko kai shi'a ne ko kai dariƙa ne ko kai ɗan izala ne ko kai dan alaƙato ne ba shi kawai mu dai abin da ya same mu kawai kowa ya rike ainihin aƙidar shi amma mu haɗa kan siyasa ɗaya su mutane ne wanda suke suna cewa suna yin da'awa a kafa daular musulunci amma kuma babu ruwansu da aƙidar ka ga dama ka zagi sahabban annabi zo mu haɗa kai ka ga dama ka ƙaryata hadisan annabi zo mu haɗa kai in ka ga dama ka bauta ma shehi ka yi tsafi in dai za ka yarda mu haɗa kai mu kafa gwamnati zo mu su babban burin su yaya za a yi su samu taron jama'a da za su mara musu baya ko da mutanen nan sun yi ridda domin su hau kan mulki a gari su ɗin nan ba sa kira ga mutane su gyara kidunsu, domin in sun kira mutane a gyara aƙidu to mutanen nan za su zama to za su za a dare a basu waje kaga shi ɗan siyasa ai baya kira ku gyara gida. in yi kira ku gyara gida, to wanda baya bin gida shi zai yi zai gudu to kaga da a wata sunna tana kokari ne ku gyara akidan ku gida kaza na da kyau kaza bai da kyau ku yi kaza shine sunna kaza shine bid'a wanda baya jin dadin magana zai gudu to kaga ba za ka samu taron jama'a da yawa ba amma kai a matsayin ka dan in kala kai da na siyasa kace ni kowa na wani mai zagin sahabi na wani mai karya hadisi na wani mai zagin Allah da manzo na wani ni dai duk mutumin da ya kalma shahada na wani ya kake gani zaka tara jama'a da yawa amma kuma jama'a wanda ba su da manufa masu wannan ra'ayi suna so ne su yi amfani da wayannan mutane don su kafa hukuma in ya so sai su bayyana da ra'ayin da ke zuciyarsu to wannan shine kaɗan daga cikin fahimtar wayannan mutane Allahu a'lam Thank you.